yammaci ne na lahadi 21 ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai suna asiratun nabawiyya ardu ka'e wa halilul ahdas na a Doktor Ali Muhammad asallabi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda mu gabatar a karatuttuka da suka gabaci wannan karantar da al'umma annabi tarihin annabi wajibi ne kuma ibada ne ba don komi ba sai don ta hanyar sanin tarihin annabi ne mutum zai san yadda zai bi allah kamar yadda allah yake son abi shi saboda gaba ɗayan rayuwar annabi allah maɗaukin sarki ya sanya ta ta zane mana abin koyi kuma annabi ya ɗauki rayuwar shi a matsayin karantarwa ne da kuma tarbiyya ga duk mutumin da ya imani da shi a yau har waɗanda ma ba su imani da shi ba to sun ci moriyar annabi kuma suna kan cin moriyar nashi to kenan mu da muka yi imani da shi aka aiko shi wajen mu mu maka bi dacewa da cancanta mu ci moriyar shi sama da wasu mu A don komi ba sai da mu an ɗamfara samun mu a lahira lalle sai mun bi shi to ba mu fahimtar yadda za mu bi shi sai ta hanyar karanta tarihin shi na yi bayani da cewa ko hadisai ka ɗauka da suke bayani a kan tsarki aka ruwaito su daga annabi yana bayyana yadda tsarkin nan yake to shi ma wannan wani ɓangare ne na tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake da alaka da janibi na tsarki to mu kuma ta ba bayan da muka karkasa tarihin annabi to sai muka dauki kashi mai matukan mahimmanci daga cikin waɗancan kasai su ne gazwatar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaƙe-yaƙen da annabi ya yi da kanshi da waɗanda ya tura bai samu damar zuwa ba yana da kwamandoji da suka jagoranci waɗannan yaƙe-yaƙe da kuma yaƙe-yaƙen da suka faru bayan gushewan shi a lokacin halifofin shi shiryayyu da abubuwan da suka faru a bayan nan su ne muke son da izinin Allah kamar yadda muka ɗauko bayanai Allah maɗaukin sarki ya ishe mu ya taimake mu mu iya iyar da su gaba ɗayansu Allah ya sa mu dace mun ɗauko bayanai dangane da abin da ya shafi yakin badar wannan ita ce yaƙi na farko da annabi ya fara bugawa da kanshi da waɗanda suke adawa da shi kafirai makiya addinin Allah to karatu ya karatu har muka ji cewa yaƙi ya turnike tsakanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin jagorancin annabin su kuma kafirai a ƙarƙashin jagorancin abu jihali fir'aunan ƙarshe to bayan bayani ya bayani har ya kawo mana cewa mala'iku Allah maraukin sarki ya sauko da su cikin shiri sun zo sun agaza mu annabi da sahabbai a wannan yaƙi da aka yi to kafin a fara bugawa akwai wani abu da ya faru wanda yake da matukan mahimmancin gaske a ce musulmi sun san shi kuma yana daga abin da ke taimaka ma al'umma wajen cin nasara a lokacin da duk suka sanya wani al'amari a gaba al'amar nan na kasuwanci ne ko alƙawar al'amura ne na siyasa ko al'amari ne na yau da kullum na addini da sauransu to kula da wannan abin to yana taimaka masahunku samun ƙarfi da kuma tabbata sakaci da shi yana kawo mutane girgiza da kuma watsewa kun gano wannan da kyau ko mala yake cewa wa huwa fil waqti nafsihi a daidai wannan lokacin da ga rundunan musulmi da na kafirai ana kallon kallo amala uwa fita hatimin ma'anawaitul kuffar sai allah maɗaukin sarki ya amfani da wata irin dama aka cuso wani irin kunci wanda ya hargitsa tunanin kafirai na zuci ma'ana kamar yadda muka yi bayani duk soja in zai fita yaƙi to yana da ƙarfi iri biyu ne ƙarfi na zahiri wanda shine training ɗin da ya yi da kuma irin makaman da yake da su da adadin sojojin da za su fita wannan ba ta kashin da za a fafata da abokan adawa ƙarfi na biyu shine ƙarfi na ruhi ƙarfin hali da rashin tsoro da jajircewa da iya ɗaukan dukkanin wani ƙalubale da afka ma kowace irin aran gama to idan ya zama zuciyar soja duk shirin shi bai da wannan to matsala ya faru kun gano wannan da kyau ko to shi ne sai aka samu matsala ya faɗo ma rundunar kafirai ta wannan ɓangare na ruhinsu mala ya ce wa za'aza'atun yaqinahum wanda wannan abu ya girgiza irin yaƙinin da suke da shi kun san sun taho suna takama da jeji da kai da isa mun gano wannan da kyau ko kamar yadda qur'ani ya bamu labari bataran wari'a annas sun fito cikin yanga sun fito cikin takama suna ganin cewa su nan isassu ne suna nuna mutane dagawa da dai sauransu kuma sanda aka yi masu magana cewa yakin nan a haƙura koma cewa suka yi waye muhammadu da waɗanda ke tare da shi ai ba su wuce kaman damƙa na abincin raƙumi ɗaya ba me za a ɓata lokaci akan waɗannan 'yan mutanen da ba su kara sun karya ba irin abun da abu hali da magoya bayan shi suka faɗi kenan to amma sanda aka zo za a yaƙi sai kuma wani matsala ya zo ya gigita su waɗannan sojoji a bisa irin yaƙinin can da suka fito da shi na cewa suke da nasara to sai da aka zo aka haɗu to sannan kuma sai matsala ya faru malai cewa zalika hina ma ya shi a fi sufufihim ba don komi ba sai don irin abin da ya rika yaduwa a tsakankanin sojojin kafirai ihtimali tikrari nuzulil mala'ika irin yadda suka ga mala'iku suna ta sassauka allazi shahadahum a ayanan wanda wasu daga cikinsu sun ga mala'ikun nan iri da muzu iri-kiri sun ga mala'ikun ido da ido sun ga mala'iku daga sama suna saukowa kakkumanta mun yi bayani tun a makka wata dattijuwa ta yi mafarkin cewa ga abin da zai faru a filin badar kuma ta faɗa haka wasu bayan allah a cikin kafiran a san da aka zo filin badar cikin dare sun yi mafarki kuma sun faɗa amma abu jahali da yake allah madaukin sarki ya rubuta mai mutuwa a wannan fili duk ya sa kafa ya haure waɗannan abubuwa ina fatan mun gano wannan da kyau ƙur'ani ya ba mu labarin yadda wasu daga cikin a sojojin kafiran karara su ga mala'ika na daga cikin iblis ya gani dan za mu zo gaba ne na musamman da malam ya ware mana kan wannan aya iblis ya ga mala'iku suna saukowa bayan da ya zige su waɗancan kafirai don yayo masu sojan gona yayo shiga na wani barde wani jarumi wani sadauki ya ce wa ni jarun lakum kan ku samu damuwa ni ina tare da ku za a fafata makiyawa ne su ina fatan mun gano wannan da kyau amma da ya ga rundunonin mala'iku guda biyu suna saukan lema suna saukowa da kayan fadansu sai ce wai domin ai iblis gaba ɗaya ba wanda ya kai sanin mala'iku cin da cikinsu yake aka ce lafiya bar dai jarumi uban ya ce ina ai ba ta da wannan ba ji aka ce lafiya ya ce ai na ga mala'iku ne inni ara ma la tarawna ni na ga abin da baku gani bane ya ce kuma yana tsoron Allah sai falle a guji ina ta mun gano wannan da kyau malamai sun yi bayanai dangane da wannan magana da Allah ya haikaito mana daga abubuwan da suka faru daga iblis in Allah ya so in muka zo wannan gaba to za mu zage konduwa mu yi bayanin da suka yi daidai gwargwadon yadda al'umma za su fahimta mala ce innahum mahama qadaru quwwatal muslimina wa adadahum su kafiran nan duk sanda suka kaddara ƙarfin sojojin annabi domin suna ɗaukar su ba bakin komi ba ne misali ɗauko wata ƙasa ƙaramar ƙasa a afirka wanda wannan ƙasan ba ta da ƙarfin tattalin arziki sannan kuma ba wai ƙarfin soja ke gare ta ba kowace ƙasa ka ɗauko inda ka cire manya-manyan ƙasashen to ka gwama su da irin ƙarfin soja da cika baki da korototo irin na amerika za a ga cewa lallai wannan ƙasa in za ta yaƙi da amerika ta zama abin tausayi to wallahi irin ƙaddarawan wanda za ka yi kenan a lokacin da kafiran nan suka fito da iya faɗansu da kayan faɗansu da sojojinsu 'yan kundin bala suka zo da shiri da makamai iri-iri amma sabon annabi su 300 da 'yan kaɗan ne ko makaman ma ba sa kara sun karya ba don ba ya ƙi suka fito ba to kafirai sun kalli wannan adadinsu kuma sun kalli irin shirinsu to amma duk lokacin da suka kimanta yawan waɗannan sojoji na annabi da irin tattalinsu a zuciyan sai su ga ab don yan waɗannan ai billahi lazi sa zami daga an fara yaƙi amma fa innahu sayyabqa fi wijdanihim abin sai kuma kuma yana damunsa a karo na biyu ru'ubun wani irin tsoro muzalzalin wanda yake girgizawa a cikin zuciyarsu yake firgita su ya ɗimauta ƙwaƙwalansu min ihtimali musharakati kuwa, ta yadda suke tana akwai wani ɗauki na wani irin ƙarfin soja da yake sauka ga waɗannan mutanen gasu ƙarar ana gani gairu manzura wanda ba gani ake yi ba ina batan mun gano wannan da kyau wanda ka yadda da shi ka amince da shi ba zai ma ƙarya ba sai ce ne ba ganin wasu irin halittu ga sunan suna sakowa suna shiga cikin sahun waɗancan mutanen da ke tare da muhammadu kai waɗannan mutane manya-manyan mutane ne ba gani irin dabbobinsu ba ganin irin makamansu ba ganin su da wani irin shiga mai ban tsoro da suka taho anya ko za mu iya kun gano wannan da kyau ko shi wanda yake ba labari bai gani ba amma wanda ya amince ma ya gani to kuma ya gaya mai shi wannan ya tsorata saboda abin da ya gani karara shi kuma wannan ya firgita saboda abin da wanda ya amince ma ya gani ko kuma jarumi wanda kake ganin cewa lalle wannan in an je fagen fama za ka so ka tsaya kusa da shi saboda idan abin tsoro ya taso to zai yi maka wani amfani a lokacin to kuma sai ga shi ya razana ya tsorata yana ce maka lalle ga abin da ya gani anya ku za mu kai labari jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shi ya ƙara ɗimauta su cewa in dai suka kalli adadin sabai to wannan ba wasu abu ba ne. amma irin gudunmuwan yakin da suke ganin ana saukowa da shi daga sama to wannan kuma sai ya tsorata su ya firgita su saboda su waɗannan mala'iku sun zo da wasu irin jiragen yaƙi ne a zamanance na yau ka iya cewa masu silki. waɗanda suke ɓoye marada ina fatan mun gane wannan da kyau ma'ana abin da ke hango jiragen yaƙi to bai ganin waɗannan jiragen yaƙi na mala'iku to haka suke ta saukowa daga sama suke ta saukowa la na adadahum su kafiran maka ba san adadin su ba wala yuqaddiruna madaqu ha sannan kuma ba su san irin karfin da suka zo da shi ba ba san yawan sojojin mala'iku da suka sauka ba sannan ko ba san irin tanadi da tattalin da su waɗannan mala'iku suke tare da shi ba mala ya ce wa kadan rafaka haza shi'ur haƙiƙa irin wannan yanayi ya raka raka sahabbai muminai fi kulli hurubihim ga kowane irin yaƙi za su allati khaba sahaba radiyallahu anhum di yakin da sahabbai suka kutsa to irin wannan tsorata abokan gaba tun kafin a fara yakin da lokacin da ake tsakan yakin to Allah madaukin sarki ya rika ba sahabbai tukwicin irin wannan razani tun kafin a kai ga an buga kakkumanta da hadisin annabi da ke cewa nusurtu bin ru'bi masirata shaharin an taimake ni da razanarwa da firgitar da abokan gaba tazaran ni da su tafiyan wata guda ne malai ce fil ahadin nabawi irin wannan razan abokan gaba ya tabbata ga sahabbai a zamanin da annabi yake raye wa fi ahadil khulafa'ir rashidin haka a zamanin halifofi shiryayyo abubakar umar usman ali kama rafaka ba'dul mu'minina ba'd zalika kamar irin wannan firgitar wanda razanarwa ya rika sauka ga wasu daga cikin muminai fakana alaman qawiyan finin tisarihim wannan yana daga dalili karara na irin karfin da Allah yake tabbatar mumine da shi wajen ba su dama almukarrara wanda wannan abin yake maimaituwa ina fatan mun gano wannan da kyau ko li hasimati ma adaihim saboda samu karfin da za su iya karya kashin bayan maƙiyansu, a waye gari sun tumbuke su sun tuge su tun daga kasan jejiyoyinsu an neme su an rasa allah maɗaukin sarki ya samu dace to wannan shine abin da ya faru sakamakon saukowar mala'iku da kuma irin tsoro da razani da firgicin da kafirai suka samu kansa ciki tun kafin a ta fage a fara kwafsawa tsakanin masoya allah da makiyan shi na biyu malam ya ce intisarul musulmi na alal mushrikina irin agaji da tallafi da allah maɗaukin sarki ya baiwa muminai akan su waɗannan mushirkai wa hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da labarin da annabi ya bayar hadisin nan da ya karantar mu'ujizan nan da ta bayyana ta annabi li ahlil qalib ga waɗannan da aka jajjefa su a cikin wannan rijiya na badar kun gano wannan da kyau ko yaƙi ya tabbata an yi nasara musulmi sun kada arna ina fatan mun gano wannan da kyau waɗanda suka ranta a nakare sun ranta waɗanda aka dadda aka yanke musu ruhin numfashinsu an hallaka su waɗanda kuma aka yi sa kansu an kama su an ɗaɗɗaure su kamar yadda alkur'ani ya bayyana hatta idza ashantumuhum fashuddul wasa Allah ce har sai sanda kuka yi ligiligi da su to sai ku sanya maruruwa ku nemo igwai ku ɗaure waɗanda suka yi suka saura fa nan mannan ba'du wa in ma fida ko dai ku ce je ku ku ba da wani ba kyale ku ko kuma ce tafi an ba kan dai baka ba dan halanka ba Allah ya sa mu dace mala ce tahat ma'arakatu badarin yakin badar dai a ƙarshe ya ƙare ne bintisarul na alal mushrikina ta hanyar musulmi sun yi nasara kan mushrikai wa kana qatlal mushrikina waɗanda aka kashe a wannan yaƙi saba'ina rajulan an kashe wajen mutum saba'in ne jama'a ba ƙaramin yaƙi ne za a je a yi a ce an kashe mutum saba'in ba fa ya kamata ku gane wannan sai ga sojoji suna lugudan wuta a gari wallahi in an je an bincika sai ka samu waɗanda aka kashe ba su wuce biyar ko goma ba ko kun gane wannan da kyau ku amma nan sabon annabi ba goma ba ba bakwai ba a goma so bakwai saba'in suka kashe ba ƙaramin aiki ko aka yi ba mala ya ce wa asira minhum saba'un sannan suka kama manyan shugabanni jarumai daga cikin mutanen makka mutum saba'in a matsayin bursunonin yaƙi wa kana aksaruhum mafi yawancin waɗanda aka kashe da waɗanda aka kane min qadatu quraishin an kama su ne daga cikin jagororin ƙorashawa wa zu'ama'ihim da kuma waɗanda suke su ne shugabanni masu fada aji wastashhada na na arba'ata ashara rajulan waɗanda suke shahada daga cikin sahabban annabi mutum sha hudu ne minhum sittatun minal muhajirina ciki mutum shida ne daga cikin 'yan makka wa samaniyatun min ansar mutum takwas kuma 'yan madina ne mala ya ce walamma matan fatihi yayin da cin nasara ya tabbata ga muminai wani hizamin mushrikuna da kuma hasara tasgaro watsewa da dargajewa ya tabbata ga mushrikai arsala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya aika da goron bushara wa ya aika abdullahi bin rawaha sai ya aiki abdullahi dan rawaha ɗaya daga cikin gwara gwaraza fitattu mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa zaid ibn haritha da kuma zaid dan harisa waɗannan biyu kenan daga cikin komandojin annabi waɗanda ya naɗa su yaƙi a jeshin muta yaƙin da ake ce ma ghazwatul umara yaƙin nan da annabi ya naɗa kwamandoji guda uku kwamandan farko ya kwanta ya rasu kwamanda na biyu ya kwanta ya rasu haka ma kwamanda na uku shi ma ya rasu khalid bin walid ya ce fito ta annabi ya ce ba naɗa shi muka ba amma ga ya yana ta fama Allah maɗaukin sarki taimaki Khalidu domin takobi ne daga cikin takubbanka ya Allah. Mala ya ce liyubashir bashirar muslimina annabi ya aiki waɗannan mutane ne saboda su isar da bushara fil madinati su sanar da mutanen madina abin da ya faru su isar da wannan bushara ne bi nasrillahi lil muslimina cewa Allah maraukin sarki ya taimaki musulmi wa hazimatil mushrikina sannan kuma rushewa da balbancewa da tasgaro ya tabbata ga mushrike mutanen makka domin nan suka mazaya suka sheka a guje wa kasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salasata ayyamin fi badarin da aka gama yakin dan ka san shugabanmu ba matsoraci ne. kai da ganin shugabanmu ka ga hawan gwarzo kafirai gudu suka yi tun bai kawo ba don ko fadan badar da uru tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka fada in ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau eh annabi ya zo na kwana uku inda mai jin tara to ya zo ga gagu ina fatan mun gano wannan da kyau haka ake cewa ko ina da mai tara eh wai in yaro ya karfi kashin shi ya kwari ya kada wannan ya kada wannan ya kada wannan sai ya tsalle ya shiga fili ya zana ya tube ya ka ce ina da mai tara wane ne zai tare ni wai ga gago shi gago ne ya tsaya ce ba mai magana ya ɗibi ƙasa ya ba tsamu wannan ya ce Allah isa ɗibi wannan ma <laughs> to an bubbuge su kar ma annabi nan da nan ya tashi ya koma madina a ce wallahi ai mun ba mu gan shi ba ne sai da ya tsaya kwana uku ina fatan mun kano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce na anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle shi annabi kana iza zahara ala qaumin duk lokacin da ya nasara kan wasu mutane kama bi arsatin sai ya tsaya a wannan fagen fama salasati ayyamin na tsawon kwana uku duk inda ya nasarar yaƙi sai ya kwana uku a wajen mala ya ce wala allal hikma fi zalika zai iya yi wa hikiman da ke cikin wannan su bayyana a wasu ɓangarorin bayanai guda biyar da za mu bayyana wa mutane awwalan na farko daga ciki tasfiyatul mawqif tantance wannan fagen faman da aka yi yaƙi bil qada'i ala ayyati haraka dan a bayan duk wani barazana na ƙarfin soja da zai iya tasowa min maqawamatin ya isa ga sojojin da suka yanke tsammani suka sheka a guje allati yahtamilu أن يقوم biha فالوال المنحزمين alfarina حاربا haraban إلى الجبال domin waɗanda suka yi ɗan saura aka bi suka guje suka haye kan duwatsu mai wa su je su ɗan samu su sarara su huta sai kuma wani zuciyar da sa su ce bari su dawo in suka dawo su ci kasuwa a wajen su hayaniyansu a ɗauki rahoto a ce ai ga sun sun dawo me yasa kuka gudu to annabi sai ya tsaya saboda irin waɗannan da aka rusa aka warga za ka fidda gudunsu iya sa iya dawa kasan in mutum ya gudu kura ne shi kuma tsoro gaban tsoro zai iya ya tsorata ya gudu kuma ya dawo ya ga yaya ko kun gano wannan da kyau ko in kai ma dama ka kosa ka gudu ne ka tsere to sai zo sai ci kasuwanka to sa annabi sai ya tsaya duk wanda zai dawo ya dawo muna nan muna jiran shi kwana uku jama'ar annan mun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin hikiman da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tsayawa na biyu yana tsayawa ne domin dafnu man istashhada min jundillahi a tsayi wajen binne waɗanda suke shahada daga cikin rundunar Allah mimma la takadu la takhalu minhu ma'araka wanda duk wani yaƙi da aka yi ba zai taɓa yiwa a ƙare ba a samu wani ɓangare daga cikin rundunar Allah sun yi shahada ba faƙar dufina shahada al-musulmi na fi ardil ma'araka hakika a wannan yaƙi ma kamar yadda annabi yake yi ne a nan fagen fama ya binne waɗanda aka kashe walam yarid ma ya shiru ila salati alaihim mala ya ce samsam babu wata ruwaya da ta zo take nuni akan cewa annabi ya masa sallah walam yudfanu ahadun minhum kharija badarin babu wani daga cikinsu wanda aka binne a bayan farfajiyar filin da aka shata yakin badar a nan ne annabi ya bi su gaba ɗaya binne su allah ya ƙara yarda da su salifan gaba na uku mala ya ce jam'ul ghana'im mai yiwa annabi yana zama kwana uku ne bayan waɗancan ayyuka da muka ambata guda biyu sai kuma a kula da tattara ganimomin yaƙi wa hibziha da kuma kiyaye ta wa isnad amriha ila man yaquma bi hazal da kuma nada wanda zai tsayo wajen tare wannan dukiya hatta tu'addi kamilatun ila mustahiqiha har a raba ta a ma waɗanda suka cancanta su ci moriyanta mahala ya ce wa ƙara asnadat anfalu ghana'imi badarin an wakilta wanda ya tsayi wajen kulawa da wannan ganima na badar ilabnil haris zuwa ga ɗan haris mai suna abdullahi bunu kab al-ansari abdullahi bin kab balansari ahadu bani mazin ɗaya daga cikin ƙabilan banu mazin ne shi kun gano wannan da kyau ko rabi'an daga cikin dalilai na hudu da ake hasasowa cewa na daga abin da ke zaunar da annabi a farfajiyan filin yaƙi duk sanda aka ƙare kwana uku bai bar wajen ba a ita'ul jeshi a zafir fursa yastaruha fiha domin sojojin da suka yi yaƙi har aka kai ga an ci nasara sai annabi ya ba su dama na su ɗan sarara su huta ɗan ƙarfin da suka rasa da kasala da gajiya su watsake kafin a ranka ya a koma gida mala ya ce ba'adil nafsi bayan gajiyan da aka yi na rai wal badani da kuma gajiyan da ya kama jikinsu a wanda ya gajiyar da su allazi bazalahu afradahu fi maidanil ma'araka wanda ɗaiɗakunsu suka yi himma suka yi ƙoƙari a wannan fagen faman malam ya ce wa yadmadu fiha jira majruhina ay al majruhiyya malam ya ce al majruhiyahu waɗanda aka ji rauni daga cikinsu kuma a yi ƙoƙarin yi masu magani wa yadhkuru lahi alaihi sannan annabi ya zauna ya ambaci ni'imar Allah akan shi fi ma afa Allahu alaihi minan nasar almu'azzir irin nasaran da Allah madaukin sarki ya bashi almu'azzir wanda nasara ne mai girman gaske alladhi lam yakun dana qutufun wanda wannan nasaran a tunanin kowane mai tunani ai ba abu ne mai sauƙi da mutum zai iya mika hannu ya tsinko ba mun gano wannan da kyau ko mai wahalar sha'ani ne amma sai gashi ya zama sahalun manal abu ne mai sauƙi da Allah ya sauwaƙe ma annabi da sahabbai amfani da makata suka ciro shi nan da nan malam ya ce ta zakaru afraduhu sannan sojojin annabi su iya tintintini wa jama'atuhu da sauran jama'an shi ma kana min ahadas na abubuwan da suka faru yayin yakin wa da kuma irin abubuwan da suka afko masu fil <clears throat> a wannan fagen faman mimma kana lahu asarun fa'alun fi istijlabi an-nasar wanda irin wannan abubuwan da suka afko yana daga abin da ya jawo cin nasaran sai wannan ya bada labarin abin da ya gani wannan ya bada labarin abin da ya yi wannan ya bada labarin irin sakacin da ya ga yayi sakamakon sakacin ga abin da ya faru wancan ya bada labarin ai da ya sakaci iri kaza mai yiwa da kaza da kaza ne ya faru kowa a ba shi dama ya faɗi irin jarantar da ya nuna da irin jarantar da ya ga wani ya nuna da irin sakacin da ya ga yayi ko sakacin da ya ga wani yayi ina ta mun gano wannan da kyau wannan na daga cikin wanda bangaren dalili da ya sa nabi yake cin birki a wannan waje kowa ya zantar da abin da ke bayan shi ke bakin shi kai mahala ya ce wa ma kana min fulanin min shaja'atihi abin da ya faru ga wani da irin jarantar shi wa fida'iyyatihi da kuma irin sadaukar wanda yayi wa jur'ati da karfin halin shi alaktihamil mada'ik da irin kotsa mu kunci da walhalu da yayi wa tafriju azmatin da irin yanda mutane suka iya daukan azma wajen kai farmaki da kokarin jajircewa da yanda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su mala cewa ce wa mata anhun ma'araka min durusin da kuma irin abubuwan da wannan yaƙi ya haifar na darussa amaliya wanda a gansa aikace fi karrin wa farrin na irin koran da sojojin annabi suka kai da kuma irin koran da aka yi masu matsalan da suka samu yayin da aka koro su da irin nasarar da suka samu yayin da suka kai wawa kora duk wannan sai a tattauna a gane inda kuskure yake dan a ɗauki matakin gyara a gaba malai ce wa tadbirul muhkamin lazi akhadha bihil adu da kuma irin dabarbarin yakin da abokan gaba suka zo da shi suka tsara har ya kai ga wani cin nasara da suka samu a wannan fafatawan da aka yi wa ma fi zalika min ibar da irin abubuwan da za a ciccira na abin lure mala yace wasu wastis kare awamir qiyadatul ulya kuma sannan a zauna a tuna irin jagorancin da aka samu da irin jawabai da irin izini da irin umarni da kwamanda na koli-koli ya bayar wa mawkifi ha da irin matsayin wannan umarni da wannan jagoranci na shugaba fi rasmil khutad na irin tsarin yakin da ya bada da kuma irin nasarar da aka samu yayin wannan umarni da ya bada ko kuma umarnin ga irin abin da ya haifar na cikas mahala ya ce wa musharakati ha alfi'iliya min tanfidha da irin yadda sojoji suka haƙura sannan suka iya ɗaukan wannan umarni da aka ba su da kuma zartar da wannan umarnin mala ya ce liyakuna min kulli zalika dhiya yamshuna fi nurihi domin kowane bayani da za a samu a irin wannan yanayi zai zama irin haske ne da haskakawa wanda sabai za su gudana a cikin shi fi waqa'ihim cikin yaƙe-yaƙen da za su yi al-mustaqbaliya wacce ke fuskantar su ويجعلون منه دائم minhu da a'imi hayatihim sannan kuma wannan ya zama shine ginshikan da zai kakkafe rayuwarsu fil jihad a wajen jihadi ta yin haƙuri da bayani da hankoro na samun nasara wanda shine nasarar mabayyani ina ba ta mun gano wannan da kyau duk wannan a wannan filin za a zauna a tattauna a tsatsara wanda yake bukatan jinjinan ban girma a jinjina mai wanda yake bukatan a mai gyara a gyara mai wanda yake bukata a ce kaza komi sai an yi kenan ashe kenan wajibinmu ne mu bi wannan fagen fama duk da annabi ya je waɗannan azuzuwa da wannan taron ƙara ma juna ilimi da annabi ya masahabai wajibi ne muje mu gano shi domin mu wa mu ƙara ilimi mu ƙara samun fice da ɗaukaka jama'ar annabi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace na biyar mala ya ce muwarati jefil katla jef binne gawawwaki na matattu na al'ada na maƙiya. allazinan farajad ma'araka an qatlihim wanda wannan fagen fama ba zai taba kubuta ba face sai ya an samar da waɗanda aka kashe daga cikinsu domin ga su nan hulu-hulu duk an bi an kakkashe su mala ya ce wata an rufu alaihim da kuma abi a gane oke waya wannan wani ne an kashe shi to ku ja shi gefe wa alama kanatihim kuma a binciki inda aka kashe kowanne a cikin taronsu fi hushudihim a cikin wannan gayya da aka bi sa kashe su a wannan waje malai ya ce wa alaman baki minhum masru'an bi jarahahu lam yudrikhu al-maut sannan abin cikawa ne da aka yi ma wawan sara aka yi mai rauni mai tsanani amma kuma bai kai ga ya mutu ba sakamakon raunin ba a yi mai inda zai mutu da wuri ba li ijhas alamatara qiyadatu jaishil islami mala yace domin a ƙarasa shi alamatara a bisa yanda qiyada jagoranci na jaishil islam na kwamandan musulunci zai gani li maslahatin min qada'i alaihi na irin maslahan da zai gani a wane ku kashe shi wani a ku kyale shi kyale shi wannan shugaba ne zai wannan ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin wasu daga cikin dalilan da yasa bi yake dan jimawa domin a irin wancan binciken malai ce za a kashe wani ne ittiqa asharrahu saboda a guji sharrin shi fil mustaqbal a nan gaba akwai wanda kuka bar shi ya gyagije ke wani yanayi na rantse da Allah duk gyaran da kuka yi a baya sai ya ruguza shi to yanzu kawai sai ku sa mai adda kawai ku kicce shi malai sai ce kallazi kana fi amrul fasik kamar abin da ya faru ga ɗan iskan nan fasiki ya suna shi da hausa eh to fasiki dai kara ce abi jahalin fasiki abu jahal fir'aun hazihil umma malai ce shine fir'aunan wannan al'umma wallazi kana fi sha'anin ra'asil kufur da kuma abin da ya faru dangane da kan kafirci gaba daya umayyat bin khalaf jama'a ka da duk waɗannan kafiran ku san su kun gano wannan da ke ko ku san waye Abu Jahal wani irin banda da tabar gaza da wuce gona da iri yayi wane ne Umayya dan Khalaf yanzu fa anan da yawa ba san waye Umayya ba ba san kun da Umayya dan Khalaf yayi ba amma Abu Jahal da yake shi yafi shahara to shi mutane su suka sani amma tabar gazan da yi Allah ya kiyaye mala ya ce wa adorabuhuma da yadda aka karkashe su aka make su wa qad amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi al-aq bi ilqa'i ha'ula'il akhbath hakika annabi yayi umarni waɗannan musan waɗannan najasoshin ai watsi da su fi a cikin rijiya min qulubi badarin daga cikin rijiyoyin badar khabithun muhbithun ƙazanta abin kazantarwa thumma waqafa ala shafatil raki sai annabi ya miƙe tsaya a kan wannan rijiya ya jawabi me zan Allah ya jawabanta mala ya ce wa ƙadar warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙafa alal alqatla annabi ya tsaya akan su so, qala ya ce bi isa shiratun ashiratun nabiyyi kuntum tur da dangin annabi irinku Allah wadaran dangi irinku sau da waɗannan shaɗanin mafi yawancinsu dangin annabi ne mun gano wannan da kyau ku za ka yi mamakin gaske za ka yi mamakin gaske na daga waɗanda suka taimaka ma wannan faruwar shigantakar nan abu lahabu na ciki amma shi bai zo yakin ba wallahi da ya zo sai an kashe shi kun gano wannan da kyau ku ko kuma in ba a kashe shi ba lalle ko za a kame shi amma ya turo za mu ji irin ɓannan da ya yi sabu lahabi da su abu din nan in ka bi sassalar can sai ga akwai inda suka haɗe da annabi daga can wajen kakannin shi yasa ya ce tar da dangi irinku mun gano wannan da kyau ku irin yadda kuka yi mu'amala kun ga annabinku muni kun karyata ni wasaddaqani nasu amma wasu mutane su kuma suka gazgata ni wa khadhaltumuni kun wulakanta ni kun tozartar da ni kun juya man baya wa nasaranin nasu wasu mutane kuma suka taimake ni wa ni kun fidda ni daga garinmu wa awanin nasu wasu mutane suka agaza ni kun gano wannan wallahi jama'a duk wata da'awa da ta dace da ta annabi sai ka ga na kusa adawa suke da ita kuma gano wannan da ke ko sai kaga waɗanda ya kamata ce su za a samu a sahun gaba su ne kuma suke kwashe mata kafa kun gano wannan da kyau ku kuma ka je ka bincike duk wata da'awa tabbatacciya sai kaga haka dan lalle sai an fitar mata da su ma manya-manyan kasurguman kafiranta 'yan adawa da ita Allah shi kiyaye malai ce sun ma'amara bihim sannan annabi ya ba da izini a kansu fasuhibu ila qalibin min qalibi bakarin sai annabi ya ce a kwashe su bayan da ya gama masu wancan gurin yasa duk aka zuba su a cikin rijiya fatar fatarahu fiha aka mamaka su a ciki hatta waqafa alaihim summa waqafa alaihim sannan annabi kuma ya tsaya a gindin rijiyan faƙada sai ce ya utbata bin rabi'a ya kai utuba ɗan rabi'a ويا شيبة بن ربيعة يا كي شيبة بن ربيعة ويا فلان Ya kira يكراس ɗaya bayan ɗaya. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا shin ku kun samu abin da ku ya muku alkawari gaskiya ne fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni na samu abin da ubangiji na yi ma alkawari gaskiya ce zan yi nasara kuma gashi na gani faƙala umar bin al-khattab sai sai na umar ya ce ya rasulallah ma tu khatibu min aqwamin qad jayyafu a'a me yake kuma ke magana da mutanen da sun riga sun mushe sun rube ga sun rudugagu ne ya kake magana da su faƙala sai annabi yace, wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake hannun shi kun ga wannan ɗaya daga cikin ahadisu sifat Allah na da me hannu zaka ce kace na rantse da Allah wanda raina yake a ƙarfin shi ka zama dan bid'a ka zama cikin mu'awwila ina fatan mun gano wannan da kyau in gaje kuma Allah bai da hannu ka zama cikin suwa mu'attila in ga kamanta hannun kace hannu kamannawa ka zama me ka zama mushabbiha ko kuma cikin waɗanda suke mumassila waɗannan duk batattu ne za ka bi ne abin da annabi ya faɗi ka ce allah wanda raina yake a hannun shi in an tambaye ka a ya hannun allah yake sai ka ce ban sani ba da gaya man ba dai ce yana da hannu kuma na yadda to hannun wani iri sai ka ce ba irin na kowa bane dan ya ce laisa ka mislihi shay'un shikenan jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala ya ce ma an antum bi a lima min hu ko nan da kuke raye ba ku fi jin abin da nake faɗi ba qala katada malan qatada yace ahyahumullahu Allah ya rayar da su hatta asma'ahum ƙaunuhu har Allah ya ji yadda su maganan annabi taubihan wa tasghiran wa niqmatan wa khasaratan wa nadaman domin Allah ya kunyata su Allah ya kaskantar da su Allah ya ɗauki fansa ya azabtar da su Allah ya tabbatar da hasara da taɓewa gare su sannan ya sako masu nadama mara amfani domin babu ranar janye ta da shanye ta Malam ya ce inna munadatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani wancan kiraye da annabi ya yi liƙatla ƙureshin ga waɗancan kasassun na ƙureshawa bayyana amran aziman ya fito da al'amari mai girman gaske sarari wa huwa annahum bada'u hayatan jadida cewa su yanzu a wannan hali to kuma sun ɗauko wani sabon rayuwa ne fi hayatul barzakh al a rayuwar barzakh na musamman duk wanda ya mutu kaka ɗaukawa ya mutu ne murus eh ya mutu ya bar duniya ko ba zai dawo ba to amma kuma wani rayuwar ya ji ba ya kwanta ya mimike ne ya mutu shi a dole ya tafi a'a wata rayuwa ce ta daban ya tafi tunkara kuma inna lillahi wa inna ilaihi raju wallahi jama'a mu ji tsoron Allah in yau kai ne gobe ba kai bane annabi ya bada labari a hadisin da al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito da isnadi ingantacce nabi ya ce duk lokacin da mutum ya mutu in Allah ya kaddara dan aljanna ne ana sa shi a kabari sai a mai da ran shi zai shiga wani irin rayuwa ne hayatu ne barzakhiya sosai to shine sai yan aljanna sai su taru mun gano wannan sai su fara tambayar shi waɗanda suka san shi wane ya labarin suwa ne sai manya daga cikin sai su kai ku bar shi kwanan nan yanzu yanzu nan bai daɗe daga fitowa daga wahalar duniya ba ma'ana wai duniyan nan wajen wahala ne wajen aiki ne aiki ya ta yi jan yanzu ne zo wajen mai wai zai ga ce ainihin ɗan hutu ne Allah ina huta to ka yi aiki a barzahu ai ina fata da ba ka yi aiki nan ba za ka yi aiki a can amma an kai aiki a nan to shi kenan sai ka huta sai a ce maka bima aslabtum fil ayyamin khaliya shi kenan ka nare ka huta ruwan ka bawon Allah an gane bayan ya huta sai a tambaye shi yawa ne sai ta a ah, wani bai zo ba ba mu gan shi ba tun yaushe mutu ce ah, ya kai shekara misali da mutuwa sai ce ah, an tafi da shi wajen uwa shi hawaya an yi wuta da shi a barzahu yan aljanna ba za su ga yan wuta ba duk wani abin da ka sani sai ya tambaye ka labarin gida ba mun gano wannan ya labarin iyalai na Allah shi ke la ya tanka ma ko sai take soya shi ke kuma ba ma a sai wanda wanda su zai karya mata jali abokanka aminanka na kud da kud kuma kun su aure ta su rufa mata asiri ka ba ce wallahi tallah ga sunan ba mai zuwa makaranta ɗaya ma sata yana shan kulle shi yan suwa na amine na ba ce wallahi dai shi ke duk waɗannan abubuwan sai ba da labari kuma zai ji zafi kuma sai Allah ya gasa ku a raye kuna ji a mutu a bar maku maraye ku yi watsi da su inda ba a bar masu kuɗi ba kuna da su ba za ku kula da su ba ƴaƴan ku kula da su ku yi masu kayan sallah abinci ba matsala ku sa su a makarantu masu kyau ƴaƴan abokin ku ko da ya kwanta ya su oho ba abin da ya dame ku ko a dole ku matsiyata ne wannan shi ne ɗabi'un mutanen mu haka ne ko ba haka bane to hadisi ya tabbata duk sai waɗannan tambayoyin to iyaye na kuma face wallahi bara suke a to wala da wala fa suna nan ba su da hali suna da shi Allah shi kiyaye wai wani kake wai in mutum ya mutu to ƙarshen da ana nan ba da kai kuma sai ka mutu ka je kuma sai ganka ila dama kai ma dan aljanna ne sai tambaye ka to ya iyalai na ƙarya za ka yi ana ƙarya ne a lahira ƙarar za ka je to wallahi muna can mun wulaƙanta su <laughs> ina fatan mun gano waɗannan duk ƙarin bayani ne domin a kwaɗaitar da mutane a tsoratar da su san abin da ya kamata Allah ya shiryar da mu shi ne sai malai yake cewa wa fiha yasma'una kalamal ahya su waɗannan waɗanda suke rayuwa a barzahu suna jin maganar rayayyu ghaira annahum la yujibuna ta yadda ba za su yi ansa musu bane wala ya takallamuna ko ba za su iya magana da su ba amma su isu isu suna magana suna huta suna komi na jin daɗi kun gane malai ce wal imanu bi hazil hayatu min aqaidil muslimina imani da wannan rayuwa yana daga cikin aqidin musulmi wa na'imil qabari haka imani da ni'iman qabari sannan wa azabuhu da azaban qabari fabita tani tabbatattu ne fi sihahil hadis a cikin ingantattun hadisai hatta innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bi qabaraini akwai lokacin da annabi ya zo wuce wasu kabarori guda biyu wa qala sai ya ce innahuma azaba ni. lalle ana azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabirin ba kan wani babban abu ake azabtar da su ba mala ya ce wa zakara anna sababu azibihima ya ba da labarin cewa dalilin azabtar da su ɗaya dai magulmaci ne bainan nas mimanci yake yawo da shi ya zagi wani ya bada su wani ne kawai haka yake annamimi ne wa adam al-istibra'i min al da kuma rashin tsarkaka daga fitsari yana daga abin da ke haifar da azaban kabari kana fitsari kawai shi ke ne duka abin nan irin yadda ga wani mutum ya zo masallaci ne abin kunya mala sai ya koma gefe ya dan tsuguna fitsarin ya matse shi da wando ya ki sauka yin da ya kamata yana miƙe sai fitsarin ya sauko kana mutuwa sai an babbaka ka ku gano wannan ko ko mutum ya je ya tsaya inda ana hangen shi ana hangen duwawun shi a waje yana fitsari wai sallah bai je bayan ka gama lodin tsinuwa kuma haka ne ko ba haka bane har waɗanda ba ku ba cewa suke in kana son ka ga tsarecin musulmi je ka masallaci in za su yi sallah ba kan garo sai ga mutane waya je ya je ya je dahara gano wannan da kyau go <laughs> gano wannan wai dahara Allah shiryar da mu malai ce wala budda min at taslimi bi hazil haqa'iq al-ghaibiyya babu makawa dole ne a sallama mu waɗannan gaskiyoyi wannan tabbatun al'amura da suke faruwa a gaibu ba'da an tahaddafa anha as-sadiqul masduq bayan da mai gaskiyan nan abin dole a gasgata shi ba da labari wa qata bi al karim kuma al-Qur'ani mai girma ya zo da bayani kai tsaye fi ta'azibi ali fir'aun wajen azabtar da tawagan na fir'auna inda Allah ke cewa annaru yu'raduna alaiha wuta ce za a rika zuwa ana gasa su a kanta ana gifta su guduwan wa ashiya safe da marece wa yawma taqumu sa'a Allah ce wa ne mutum ai ma sai san da kiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashaddal azab sannan za ingiza tawagan fir'auna zuwa ga azaba mafi tsanani malai cewa amma shuhada amma su shahidai faƙar ƙalallahu ta'ala fihim Allah maɗaukin sarki ya jawabi gani da su ya ce wala ta saban nan na ƙutulu fi sabilillah karka sa tsammani ko karka zaci cewa waɗannan da aka kashe saboda ɗaga addinin Allah amuwatan wai matattu ne bal ahya'un sai dai su nan rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna nan wajen Allah ana azarta su duk wanda ya mutu shahada ɗauke shi ake cancan sai a tafi da shi can a saka ran shi a cikin koton wani tsuntsu kore da ke zuwa ya kwana a cikin wata fitilla da ke kan al'arshin Allah da sabu kuma sai ya tafi kiwo da yin koton shi a gidan aljanna shine yake cewa bal ahaya yayyo ne inda rabbihim ma'ana suna nan wajen ubangijinsu rayukan suna cikin koton koren tsuntsu akan wata fitilla da ke kan al'arshin Allah ƙuna da ake zuwa ke azarta su da kotan da tsuntsu yake yi wa a gidan aljanna gano wannan da kyau ku? Allah ya azarta mutuwan shahada bayan da mala ya gama mana bayani a ƙarƙashin al salis sai kuma ya ce al rabe rabi bincike na hudu mashahid wa ahadath min al-ma'araka ko za su ɗauka ya gama ku? cin da an ce an tara ganima an zuba gawakin kafirai to ai ba a gaya maka abin da ya faru sanda ake bugawan ba ko an faɗa haka labari yake sai an ɗauko maka labari tiryan sai ka ji har an dawo gida sai kuma ka ji an ce to kuma lokacin da ma ake can ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da ya faru ina fata mun gano wannan da kyau ƙwarewa wajen iya ba da labari shi ya kawo wannan shine malam sai ce abubuwan da suka faru abubuwan da aka shaida aka gani a tsakan sanda ake fafatawa awalan na farko musari'ul ɗoga yadda aka kada makangara bayi waɗanda suka bijire ma Allah maɗaukin sarki da yadda aka kikkifar da su aka hallaka su a wannan fagen fama a na farko masrawa abi jahal na hisham al-makhazumi inda aka kashe abu jihal da yadda aka kashe shi da abubuwan da suka faru da abubuwan da suka biyo baya ai ya kamata a je labarin wai abu jahal in an gama yakin a haka to waɗannan arnan ya aka kashe su an gani mala ya ce kala abdurrahman bin auf radiyallahu anhu abdurrahman dan auf Allah ya kara mashi yadda ya ce baina ana waqifun fi yau yawmi badarin ya ce ran ina tsaye a cikin sahu da annabi ya sa cikin sahu-sahu a ranar badar fanazartu an yamini wa an shimali sai na ga dama da haguna fa'iza ana bi ni sai na ga wasu matasa minal ansar daga cikin mutanen madina hadithatu asnanihima masu ƙananan shekaru matasa ɗanyen jini mala ya ce tamannaitu an akuna baina adla'a min huma ya ce sai ne gorin ina da ma a ce ni na fi su karfi a irin yadda na gansu da karsashi ni ma a ce ban manyanta ba in ji ne da karsashi yadda in za a fafata a buga da ni ni ma da gaske kun gano wannan da kyau ko abdurrahman dan au ba karamin hamshakin mai kuɗi ba ne jama'a ba fage-fagen masu kuɗin wanda zai hawan jini zai kashe shi saboda bala'i malam shi bai ci ba ko bai taimaki addini bai taimaki makota bai taimaki yan uwa da abokan arziki ba ba irin waɗannan ba abraman dan abu ba abin da bai ba kuɗi yake da shi ba irin wannan na ne ba don ko da ya mutu matan shi guda hudu kowace sai da aka bata dinari miliyan takwas ba ba naira miliyan takwas ba dinari dinari ishirin kwaya ɗaya biyu ishirin to yana daidai da naira dubu uku da ne na naira najeriya kowace ɗaya sai da aka bata miliyan takwas kaga su hudu an ba su miliyan nawa kenan eh miliyan 16 ko miliyan 20 da miliyan talatin da biyu sorry miliyan talatin da biyu an ba su miliyan talatin da biyu na dinari wannan ne ɗaya bisa takwas na dukiyan shi kuma wallahi in gari alherin da yake wajen gina addinin Allah za ka yi mamaki komi sai da yamma addinin Allah komi haka su Usman nan suka yi kuma ba su talauce ba kuma yanzu kana kara jama'a da bai yi ba yau ina Abdulrahman ina dukiyar isa ba dubara ba ne wai bari in ɓoye bari in tara ma yara bari in yi kaza mutane na cikin wahala addinin Allah na cikin wahala ka taimake su ka taimake addinin Allah sai Allah ya taimake ka domin ya ce in tansurullah yansurukum in kun taimake Allah sannan ba zai taimake ku sai ce wai thabbit aqdamakum ya tabbatar da ku? mana ƴaƴanka da jikokin ka ba su tozarta ba amma dabaran ka da yake banka ne masu kuɗi nawa ka gani sun kwanta sun mutu an nemi kuɗin an rasa wajen magadan an taba yi ko ba taba yi ba to kai a hankali Allah shi kiyaye fara mazani a haduhuma abdurrahman ya ce ɗaya daga cikin sai zungure ni faƙala sai ce ya am ya baffa hal ta arifa a ba jahal ka san abu jahal ƙwaltu na'am na ce na san shi sai ce ma ka ilaihi ya bi na akhi me bukatan ka dangane da shi ya kai dan uwa ƙwala sai ce ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ban labari yana zakin annabi ne mun gano wannan da kyau ko wallazi nafsi biyadihi ce ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawaduhu hatta yamutu al-ajal minna ce wallahi yau in naga Abu Jahali to na rantse da Allah inuwa na ba zai rabu da inuwan shi ba har sai wanda ya fi sauri da gaugawa mun gano wannan da kyau ko ya kashe ɗaya daga cikin mu duk wanda ya fi zafin nama to zai dauki ran ɗaya kuwa fata ajabtu da zalika abdurrahman ya ce wannan abu da wannan matashi ya faɗi ya ban mamaki faga mazanil akhar ɗayan ma sai zungure na haka faƙal ya ce misla ya gaya mun irin wancan magana manufansa ɗaya kowa ya target ɗin shi abu jahal jama'a duk wanda yake faɗa da addini ko ma ya bari ko ya ci gaba ya shirya kana nan wani labari kawai zai ji sai zai tambaya ina wani shi kuma ya shiryo maka ne haka kawai sai a ce ga wani can sai fasa ma baki ya tafiye shi <laughs> Allah shirya da mahalin sai ce falam an shab an nazartu ila abi jahalin ya ce ba jimawa kwatsam mun gane kawai sai ga abu jahali fin nasa cikin mutane mun gano wannan nake ko ya julu yana ta kara kaina cikin mutane yana ta kara kaina ƙuntu sai ya ce ala kai ku zo inna haza sahibu kuma ga mutumin naku allazi sa'altumani wanda kuka tambaye ni shi faftadarahu abdurrahman dan auf yace nan fa suke mai daren mikiya bi sayfihima da takobi da takubban su bi sayfihima takubban su kowa ya zare kanshi fa darabahu hatta qatalahu suka dinga fyaɓa mai sara mala wannan ya fyaɗo shi nan wannan ya fyaɗo shi nan har sai da suka sun yi mai warwas sun mansarafa sannan suka juyo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tambi tantin annabi fa akhbarahu suka bashi labari fa qala sai annabi ya ce ayyuhuma ayyukuma qatalahu cikin ku biyu ya kashe shi fa qala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu ko ne daga cikin su yace ni na kashe shi sai a sai annabi ce hal masako shin sai fai kuma kun share jinin da ke takobinku qala Ƙalala sai zaga ce a'a Fana zarafi fi sayfai fi sayfai ko ne sai annabi ya kalli takubban guda biyu Faƙala sai ce kila kuma qatalahu Ko biyun ne ko ka kashe shi salabuhu limu'adh bin amr bin al-jamuh mun gane amma kuma kayan da ke jikin shi an ba mu'az dan amru dan jamo wane ne mu'az dan amru dan jamo kane na amru dan jamo mun gane wannan wanda tije gurgu ne yazo ya ce ma annabi in naje yaki aka kashe ni haka zan shiga aljanna da gurgunta annabi ce ina mike kaza a yi fes a yakin uhudu aka kashe shi to lokacin yana kafiri in ya zo ya gyara gunki shi ya kula da gunki yawa ne ne yawa ne ne sai su dauki gunki su kwaso shara su watsa mai su dauke su kaza ya zo ya share gunki ya Allah ya isa ya wane ne zo ya aje shi kai ran nan da ya gajera ta yi mai takobi ya ce kai duk wanda ya zo ba ta addinci ka kare kanka kaga mutumin banza da suka ga wannan sai suka nemo mushen kare suka daure suka jefa shi a rijiya can da ya je leko gunkin shi a cikin kudu dpc ne ce a lokunta ilahan mustadan lam takuwal kalbu jami'an fi qaran fasbanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum